sunana barista hamza nuhu ne ina ɗaya daga cikin lauyoyi da suke kare abba kyari gaskiya ne an bada bele ɗin shi amma abin da nake so na fayyacewa masu sauraro shine yana fuskantan cases guda biyu kuma agency ɗaya ne suka gabatar da shi a kotu da court eh, na goma before justice emeka unwite da kuma court 9 before Justice James Omotosho. So yanzu court na Omotosho ne ta bada beli din shi. So insha Allah ko muna tunanin kotun ma zan mu yi applying bail su ma insha Allah da ikon Allah da dai tunanin mu insha Allah za su iya bada wannan beli din su ma nasu. Na'am to menene wannan ke nufi a gare ku? Eh to mu a wurin babban nasara ne. Mutum ne da aka rike shi ta wuya aka kuma rike shi ta kwankwaso. So yanzu mun yi kokarin mun balle abin da suka rike shi ta wuya yanzu insha Allah na konkoso ma za mu yi kokarin mu kunci wannan abin da suka daure shi da shi da Allah. Kuma duka abu kan wannan zargi ne na mu'amala da miyagun ƙwayoyi da kuma almundahana da kuɗaɗen drugs. Na'am, to yaushe za ku nema beli a ɗayan kotun? Insha Allah muna tunanin za mu ƙara zama da sauran lauyoyinmu mu dan zona mu shawara mu ga yadda insha Allah za mu mika kokin na ba da shi a beli insha Allah. To wannan belin da aka bayar shin zai iya fita daga inda aka ajiye shi ko sai an samu na biyun? Ah, dole sai an samu na biyun. Ai kin san na biyun ba su ba da beli in shi ba. So the dama in kana fuskantar criminal cases a kotuna da daban-daban kuma duk aka rike ka ko kuma aka hana bayar da beli ɗinka ko da ɗayan ta bayar da beli ɗin sai ɗayan ma ta bayar so yana ɗaya daga cikin condition ma da su kotun suka bamu akan cewa lalle lalle sai idan an yi watsi da karan ɗaya kotun ko kuma an ba da beli ɗin shi sannan sai ya iya fita amma da idan Allah ya Allah ku zai fita ne abin da ita kotu ta yi la'akari wajen ba da beli ɗin abu guda biyu ba zuwa uku na farko sun ci mutumin nan bai taɓa yin capital offense ba kuma abin da ake cajin ɗin shi ba capital offense ba ne. Wato bai taɓa aikata babban laifi ba. Yawwa kuma laifin da aka kawo shi gaban kotun ma ba babban laifi ba ne eh, na biyu kuma sun ce tun lokacin da yan ta'adda suka zo suka fasa kuje prison mutane wayanda ake rike da su a prison 85% ko 90% sun gudu amma abba kyari bai gudu ba ya nuna cewa wannan ba mutum da zai iya guduwa ba ne kuma ba mutum ba ne da yake da a ji tsoron ya gudu saboda babban dan sanda ne ma'aikaci ne kuma sanannu ne su ko an bar shi a kotu ma ba yin tunanin guduwa da zai yi ko kuma ya zo ya yi interfering with investigation to yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa suka ba da da beli kuma sun ce abin da ake tuhuman shi da shi ma uh, is bailable offense offense ne da ake bada beli akai so shi alkalin ya ce bai ga dalilin da zai sa ya rike abba kyari har zuwa wani lokaci ko kuma a kada rike shi ba so shi sa ma ya sake abba kyari a beli